Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu namu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai karewa. Cikin wannan shirin za mu ji halin da ake ciki dangane da rikicin Amurka da Burtaniya. Za mu taɓo batun ganawa da shugaban Faransa ya yi da wasu 'yan asalin ƙasashen Afirka da ke zaune a Faransa. Za mu shiga Najeriya mu taɓo ƙoƙarin da hukumar kula da ƙanana da matsakaitan masana'antu ta Najeriya wato Smeden ke yi. Mu ji irin ƙoƙarinsu na taimakawa ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa a ƙasar. Saboda haka sai a sauraro lafiya. Madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin tsundum da batun rikicin Amurka da birtaniya inda a tsawon makon da ya gabata suka yi ta musayar munanan kalamai. Musabbabin takaddamar dai shine wani rahoton sirri da jakadan Burtaniya Amurka Sakim Darak aka ce ya gabatar wa kasarsa da ke nuna shugaban Amurka Donald Trump sakarai ne maras kan gado. bayan da asirin bayanan suka tonu firaministan burtaniya uwar gida theresa may ta fito fili ta goyi bayan jakadan nata amma kuma daga bisani jakadan ya sauka bayan da aka yi ta samun musayar bakaken kalamai tsakanin trump da jakadan har ma da ita firaministan Mun nemi daga bakin Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa mai sharhi game da harkokin siyasar duniya da ke makarantar kimiyya da fasaha da ke Kaduna a Najeriya yadda yake kallon wannan saɓanin. wannan dangantakan nan da ta yi tsani tsakanin shugaba trump da kuma Birtaniya ba wani abu ne wannan na ban mamaki ba dama a gaskiya duk wanda ke bin abin da ke tafiya gaskiya tsakani da allah ya san shi zai iya samun rigima da kowa abin da ya sa na faɗi haka kowa ya san abin da ya faru tsakanin abubuwa da watan gwamnatin ta shiga agreement da su shi bayan da aka yi wannan abin shi ya zo ya rusa misali ya zo ya fita daga trans-pacific uh, agreement nan da aka yi a lokacin shugaban obama sannan kuma ya fita daga cikin paris agreement sannan ya fita daga cikin tsarin nuclear da aka yi da ƙasar iran da kuma security council da kuma majalisar ɗinkin duniya da security council da kuma ƙasar iran ya zo ya fita su abubuwa ne ya fita daga UNESCO abubuwa ne barkatai ga sunan ya fita daga cikin su saboda yana cewa shi amerika gaba amerika gaba amma ga wanda ya san abin da ke tafiya ya san cewa amerika yanzu ta riga ta zama saniyar wari a duniya saboda me kace haka mun ga abin da ya faru a wannan G20 dinnan da aka yi wanda aka ce ba a cewa ma G20 ana cewa G19 ne saboda abubuwa da aka yi a wurin babu abin da shi ya yarda da shi kuma ya je wurin yana rigima. Wannan takaddama da Birtaniya fa. To yanzu wannan sabon abin da ya kullo kai din nan dama abu ne wanda muke saurara. Ai dama ana cewa akwai dangantaka ta kudda tsakanin Birtaniya da kuma Amerika. Amma duk mutum mai wanda ya san abin da yake yi yana da hankalinsa ba yadda za ka yi ba za ka yi rigima da shugaba Trump ba. A gaida Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa. daga bisani dai shi jakada sakim da ya sauka da rana tsaka kuma mun nemi ji daga bakin dr muhammad bashir talbari mazaunin leach da ke birtaniya ko wannan mataki bai ba su mamaki ba abin da yarin da an karasa yanzu tun da shi wannan ambasada ya riga ya bar aiki don saboda shi a zaman sana ambasada ba shi da hanyar da zai iya tuntubar shugaban ƙasar amurka wanda yake ci a nan gaba ba zai hulɗa da shi ba tamkar idan shi yake wakiltar kasar birtaniya a can amurka to irin waɗannan shishigi da wato jami'an gwamnati suke yi wa al'amuran siyasa a yanzu shi yake kawo irin kananan eh, gingimu tsakanin gwamnatoci wanda a yanzu ya fito a fili shi a zamansa na ambasada ma'aikaci ne a karkashin ofishin wato hulɗa da kasashen waje na kasar Burtaniya. To a irin maganganu yanzu da ake a nan kasar Burtaniya shine shi wannan ambasada ya yi ci da baka kuma yanzu abin ya juya a kansa. Ta bakin Dr. Muhammad Bashir Talbari Yanzu sai mu yada zango a Paris na ƙasar Faransa kenan, wadda ta zama ƙasa ta farko daga cikin manyan ƙasashen duniya da Majalisar Dattawanta ta amince da dokar sanya manyan kamfanonin sadarwa na duniya haraji na kashi uku daga cikin ribar da suke samu duk shekara, duk da adawar da shugaba Trump na Amurka ke yi wa wannan shiri. Ga Bashir Ibrahim Idris da wannan rahoton. Ita dai wannan sabuwar dokar ana sa ran ta cika gibin da ake samu wajen harajin da waɗannan manyan kamfanonin sadarwar duniya ke biya a kowace shekara, irin su Google da Apple da Facebook da kuma Amazon. Dokar ba ta fuskanci matsala ba daga 'yan majalisun dattawa wajen amincewa da ita, ganin cewa tuni majalisar wakilai ta amince da ƙudurin dokar. Tuni shirin amincewa da dokar ya haifar da martani mai zafi da kuma barazana daga shugaba Donald Trump na Amurka, wanda ya baiwa jami'ansa umarnin gudanar da bincike a kai da kuma barazanar ɗaukar matakin ramuwa kan Faransa kamar yadda yake yi wa China wajen ɗora mata haraji. Babban jami'in kasuwancin Amurka Robert Lighthizer ya bayyana cewar Amurka ta damu da wannan doka, wanda zai yi wa kamfanoninta illa, yayin da ministan tattalin arzikin Faransa Bruno Le ya ce babu wata barazana daga amurka da za ta yi tasiri a kan ƙasar domin faransa ƙasa ce mai cin gashin kanta muna na a faransa domin shugaban faransa emmanuel macron ke bayyana muhimmancin yin hulɗa da ƙasashen afirka a wajen wani taro da ya shirya da 'yan asalin ƙasashen afirka mazauna faransa wanda ya sami halarcin shugaban ghana na na akufa ado sun tattauna batutuwa da dama kama daga harkan tsaro kwararren baƙi zuwa turai da dai harkan tattalin arziki ɗaya daga cikin abubuwan da shugaba Macron ya taɓo shine muhimmancin ƙungiyar ECOWAS ko Sidiyawo da kuma kimar Najeriya inda yake cewa. I'm a strong believer in ECOWAS for instance for the region and in ECOWAS Na daga cikin mutanen da suka yarda da kimar yankin ECOWAS, kuma ECOWAS babbar ƙasa ita ce Najeriya. yana da wahala ka samu wani tsarin da za ka yi amfani da shi a afirka ta yamma da kuma yin aiki mai tasiri a yankin ba tare da kayi hulɗa da najeriya ba saboda haka a gare ni wannan shine mataki na farko saboda haka damar da ake da ita sun hada da girmar ƙasa da girman tattalin arzikinta da kuma imanin cewar idan ka amince da haɗin kan shiyar da nasararta dole sai ka hulɗa da Najeriya. Saboda haka za ka gane cewar muhimmancin Najeriya daga kowane ɓangare. Idan Najeriya ta gaza, yana da wuya yankin ya samu nasara. Ta bakin shugaban Faransa Emmanuel Macron, kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai Najeriya kasancewar a wannan makon mai karewa ne hukumar samar da ƙanana da matsakaitan masana'antu a Najeriya wato Smedan ta gabatar da wani sabon mataki a Legas na gina ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa. Mun nemi ji daga bakin babban daraktan hukumar Dr. Umar Dukkan Radda muhimmancin wannan shiri. Ka san mu namu shine na mu ba da shawara. kuma mu tabbatar da cewa abubuwan nan sun tabbata saboda ba mu ke ba da kudaden nan ba amma duk damar da muka samu wurin taro ne ko wurin da za mu je mu samu ganawa ta musamman da mutanen da ke yin da ke da alhaki akan irin wannan abun muna gaya musu irin hikima da alfanun da ke akwai na ka tallafa ma wa'annan mutanen in ka kalli gwamnatocinmu da suka wuce baya da abin da ake yi har yanzu mafi yawancin gwamnatoci sun ba da muhimmanci. ga ƙanana da matsakaitan masana'antu ba su ba da mahimmanci ga 'yan ƙananan masana'a wa'anda mutane suke yi suna ci da kansu kuma suna ci da iyalinsu wannan mutanen da ake rena wa'anda suke ci da kansu su ci da iyalansu da sana'ar da suke yi su ne wa kashi 99 cikin yawan mutanen da muka bayyana a yau na mutanen da su ne suka wakilci kusan miliyan 41 nan da muka faɗa in ka kalli kananan masana'antu duka miliyan 73 ne suke wakiltar mutanen duka najeriya in ka kalli matsakaitan masana'antu duka 1,700 da wani abu ne muke da su a najeriya amma in ka kalli su nan micro businesses ɗin 'yan ƙananan masana'antu su ne wajen miliyan ɗaya. a yanzu wasu tsare-tsare kuke yi don ganin ba a bar najeriya a baya ba yanzu sabe ne muke sabe kamar ana ƙiyastawa ne amma so muke yi yanzu mun fara shiri tun bara da ta wuce mu ga cewa mun yi census mun yi ƙididdiga wadda za mu ƙirga ɗaya biyu uku hudu biyar mu tabbatar da kaza kaza suke yi wa'annan bangaren kaza suke wa'annan bangaren abu kaza suke irin wannan sana'a kaza ce irin wannan kaza ce saboda duk wani kamfani ko wani banki ko wata hukuma mai tallafa ma al'umma wadda za ta shigo najeriya da wannan data din za ta yi amfani da ita da shi ne za a shirya tsarin yadda za a taimaki al'umma kuma ko gwamnati in za ta shirya tsarurrukanta na polisi da wannan data ne ake iya tsarawa bankuna da wannan data za su iya amfani kamfanoni duk wani abu da ka sani ba za mu iya samun ci gaba ba ga abin idan baka da ƙididdiga abin da ke akwai a ƙasa ko nawa gwamnati za ta kashe ina ga ba laihi ba ne domin ta samu ƙididdiga wa'annan abubuwan da muke da su saboda ci gaban tattalin arzikin ƙasarmu da afirka baki ɗaya musamman yanzu da najeriya ta shiga cikin wannan tsari na, kasuwanci na afirka idan ba mu gina ƙanana da matsakaitan masana'antunmu ba suka yi daidai ko ka faɗa-ka faɗa ko suka wuce ƙananan wasu ƙasashen da ke cikin afirka najeriya ita za ta sha wahala ta wannan abun domin idan ba mu yi wannan abun ba na ganin mun haɓaka sana'o'in da gare mu a najeriya za a wuce da mu ta kowane ɓangare domin in ka kalli yadda ake fakejin ake fakejin yadda ake processing yadda ake wa'annan abubuwa a ƙasashe irin su ghana ethiopia south africa in dai ba wani abu mu najeriya muka yi ba wajen haɓaka wannan abubuwan wannan mutanen za su mai da najeriya wurin shara nan za su rika ajiye mu duk abubuwan da suka yi in ba a yi sannu ba ma su rika rubuta da in Najeriya. Ya batun tsauraran sharuɗan samun rance daga bankuna. Muna godiya ga bankin Najeriya yanzu da ya ƙirƙiro wani shiri wanda ba sai ka ba da takardar gidanka ba abin da kake bukata ka je a horar da kai ka kai satifiket din a yi maka interview ka kai business plan ɗinka a baka daga naira ɗaya zuwa naira miliyan goma kuma za a shekara bakwai ana kahin ka biya kuɗin kuma za a baka shekara biyu kahin ka gama abin da kake ka fara biyan bashin so idan dai wannan program ɗin ya tabbata allah ya tabbatar da shi kuma shugaban ƙasa ya sanya idanu akan tabbatar da cewa wannan program ɗin ya kai inda ake son shi ba ya zama na ana yin shi ba ne domin wata siyasa amma dai ya kasance shugaban kasa ya sa idanu ya tabbatar da cewa wannan tsarin ya kai ga talaka to wallahi ba karamin taimako zai baga ga kanana da matsakaitan masana'antu na kasar nan ta bakin dr umar dukkan raɗa gwagwaren katsina kenan Mun kuma nemi ji daga bakin Alhaji Yakubu Muhammad Adamu na ita wannan hukumar da ke kula da harkokin ƙanana da matsakaitan masana'antu Smeda ko ina tasirin wannan taro a Legas ganin an yi biyu a Abuja? Na warko dai wannan taro an yi ta ne game da wallafa ƙididdigan da aka yi na ƙananan masu ƙananan kasuwanci na Najeriya. wannan ƙididdiga zai taimaki gwamnati akan yadda za a yi a tabbatar da an taimaka ma masu ƙananan ƙarfi wanda suke wannan ƙananan kasuwanci kuma an san da su kuma sun samu shiga a cikin lissafin harkokin gwamnati. A gaida Alhaji Yakubu Muhammad Adamu. Muna nan a Legas inda kwamishinan 'yan sandan jihar Legas Zubairu Mu'azu ke gargaɗin kada ya sake ji ko ganin wani ɗan sanda a jihar na karɓan wani kuɗi da sunan na beli daga mutane. Kwamishinan na wannan gargaɗi ne yayin ƙaddamar da wani ƙaramin ofishin 'yan sanda da wata ƙungiya ta gina wa sashen binciken laifuka da ke ofishin 'yan sanda na Fanti, Lagos. Mun nemi ji daga bakin DSP Bala Elkana, kakakin rundunar 'yan sandan Lagos. Shin wannan umarni na shi kwamishinan abu ne mai yiwuwa? Mai girma kwamishina ya sabatar da jama'a cewa wanga abin da ake kira beli ga doka fa kyauta take dan shi wanda ya ansu kuɗin beli da wanda ya bada da kuɗin beli ga doka duk masu laifi ne. 'Yan sanda an ce sukan nemi na sayan biro ne da takarda. To tambaya shi ne biron nawa yake, nawa takardan take. Biron naira ashirin ko naira hamsin takardan naira ɗari aka ce kawo dubu goma ai ba kuɗin biro ba ne kuma wannan. Wannan kan tabbas ka cin hanci. In biro ne da gaskiya ai kana iya ba da biro ko ka sai biron ka mika masu. ana dai amfani da wani suna ne don don a aikata laifi jama'a kam ya kamata su sani wannan aikin ɗan sandan ɗan sandan da aka ɗauka namu ne sannan in muna son mu gan sun abin da ya dace kamata ya gaba ɗaya mu haɗa kai don mai girman kwamishina ya ɗau mataki akan wannan duk wani da kama yana karɓar cin hanci za a yi mashi abin da muke kira odlerum in ka tabbatar da cewa ya aikata wannan laihin za a sallame shi aiki kuma a kai shi kotu. ta bakin kakakin 'yan sandan lagos dsp bala el kana sai mu tafi jihar katsina inda dalalan motoci da ke jihar ke yin kira ga gwamnatin najeriya da ta ga lallai an ɗauki matakan da zai sa su su daina samun saɓani da jami'an hukumar hana fasa kwauri wato 'yan kwastam Ga abin da shugaban kungiyar Alhaji sabon Musa ya shaida wakilin mu ciro ma Abdullahi Tanko a Katsina. Mu abin da ake magana magana duty din nan mun yarda da shi mun aminta da shi amma a sanya kuɗin da mutane za su iya biya mafi yawa yanzu duk mafi yawan motocinmu da suna nan zuba ba mu saida su ba waɗanda muka yi ma duty ne saboda in ka sa duty ka so motar ka zuba kuɗin ka yi duty motar ta yi tsada mutum da ya game arhacin sai ya je ya saya wanda bai yi duty ba saboda haka abinda muke kira ga hukumar tsaro a musamman shugaban kasa a mu dinnan da mu aka yi wahala dinnan aka kawo canji dinnan don muna so kasar mu ta ci gaba kuma mu ci gajiya don haka abinda muke kira ga shugaban kasa ya sanya ma hukumar kwastam a menene ko kuma ya tsawata mata a zo a sanya duty wanda duk ɗan najeriya zai iya biya ta bakin Alhaji Sabo Musa Katsina. Har ila yau dai a Najeriya wakilan majalisar dattijan Najeriya a yanzu haka na dakon sunayen ministoci ne wanda 'yan kasar suka kagara su ji ko shugaban kasar Muhammadu Buhari ya gabatar masu. Sai dai kamar yadda za a ji daga bakin mai taimaka wa shugaban majalisar dattawan na musamman Comrade Bashir Sharif Unguru. Idan shugaban ƙasa ya gabatar wa majalisar dattijan to kuwa jama'a za su sani. tabbas shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari yanzu zai yi bacci har da mun share musamman idan muka lura da jagorancin majalisun nan da ya samu sanar president sanata dr ahmed ibrahim lawan da speaker na house of rev a femi gajabiya mila idan muka lura da zaman da majalisar dattijan najeriya ta yi a wannan mako majalisar dattijan najeriya ta tattauna a kudure-kudure da dama wanda ya shafi a rayuwar al'ummar najeriya musamman akwai kudirin da aka tattauna wanda bai gama zama karatu na biyu ba game da yadda fyaɗe ya yawaita a Najeriya majalisar dokokin Najeriya ƙarƙashin jagorancin sanar president sanata Dr. Ahmad Lawan tana so ta yi hukunci mai tsauri game da yadda fyaɗe ya yawaita ga ƙananan yara mata da kuma 'yan mata a Najeriya. Sannan kuma majalisa ta tattauna batuttukan da suka damu al'umman Najeriya musamman yadda ake fama da matsanancin rayuwa haka shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya kawo wa majalisa sunan babban alkalin najeriya domin a tabbatar da shi da kuma sunayen masu bawa shugaban ƙasa muhammadu buhari shawara su goma sha biyar wanda muna ganin cewar majalisar za ta tattauna a wani makon domin ta tabbatar da su wanda a baya ana samun tsiko a majalisa ta takwas kasancewar rashin jituwa da ya faru tsakanin majalisa ta takwas da bangaren zartarwa wannan karo muna ga za a samu canji a wannan majalisa ta tara. Ta bakin kamarar Bashir Sharif Unguru sai mu tafi ƙasar jamhuriyar Nijar inda muka nemi ji daga bakin Alhaji Dauda Tankama na ƙungiyoyin da ke gwagwarmaya don kare marasa ƙarfi a Nijar ko koya yake kallon alfanun da aka samu bayan taron ƙungiyar ƙasashen Afirka da aka yi a Yamai makon jiya. muna ma Allah godiya da aka yi wannan taro lafiya aka kare shi lafiya kuma gaskiya mun yi murna mun yi farin ciki a matsayin mu na kungiyar rafulla da aka yi abin a kasar mu ta Niger kuma aka yi shi lafiya aka kare shi lafiya eh, kuma muna ganin alama wannan taron da magabatan Afirka suka zo suka zamana suka yi muna fatan ya haifa da mai idanu wanda kowa zai ci amfaninsa wanda kowane ɗan ƙasar Afirka matasa da yara da manya su ci amfaninsa. mu da kanka mu afirka mu tsaya mu kama jikin yadda su ma da kansu tura za su ɗora zakkuwa cikin ƙasar sama na afirka suna aiki kamar yadda yanzu muke gudu muna tafiya matasa suke gudu suna tafiya to idan wanga taron aka yi da aka yi idan aka tsaya aka yi amfani da abin da aka tsara to insha Allahu a ɗora zakkuwa mu ma ƙasar sama afirka ana neman kuɗi tun da ƙasar sai na afirka wanda mun tanadi arziki na ƙarƙashin ƙasa muna da komi da komi wanda ake nema a duniya ta bakin alhaji dauda tankama masu sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka musamman injiniyan namu hasan alhassan dan mutan suleja ni garba aliyu na zaria ke mana fatan alheri